Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirinmu na yammacin yau alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat dan mai soro muka sake shigowa da wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan rawar da 'yan jarida za su taka a wajen tabbatar da sahihin zaɓe inda yaya za ku tambaye ku yadda kuke ganin yaya kuke ganin 'yan jaridan za su tabbatar da sahihin zaɓe kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Madugun 'yan tawayen kasar Sudan ta kudu Rick Machar da shugabannin kungiyar kawancen 'yan adawar Sudan ta kudu sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya wacce za ta kawo ƙarshen yakin farar hular da aka ɗauki shekaru biyar ana yi a ƙasar. Machar ya sanya wa yarjejeniyar hannu a yau Alhamis a babban birnin Sudan wato Khartoum bayan da yake amincewa kwanaki biyu a baya. Manyan shugabannin kasashen duniya da mutanen Sudan ta kudu na saka ran yarjejeniyar za ta kawo ƙarshen yakin wanda ya kashe dubban mutane ya kuma sanadiyar rasa gidajen mutane fiye da miliyan hudu a kudancin Sudan da kuma akalla miliyan biyu daga kasashen ƙetare. A yau Alhamis ne Amurka ta ƙara tsawon takunkumin da ta ɗora wa Amurkawa na zuwa Koriya ta Arewa har tsawon shekara guda, inda ta ce zuwa wajen na da matukar haɗari a gare su. Hana tafiyar da aka kara zuwa 31 ga watan Agustan shekara mai zuwa na zuwa ne a yayin da Amurka ke kokarin cimma yarjejeniyar warware shirin nukiliyar yankunan Koriya, wanda Koriya ta Arewa ke kokarin kawo tsaiko. a lokacin da shugaba donald trump ya bar taron kolin da suka yi da shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un a watan yuni da a kasar singapore ya bayyana koriya ta arewa a matsayin wacce ba za ta kara kawo barazana ba wato a tunanin kim ya amince ya kawo ƙarshen shirin nukiliyar koriya ta arewa a kwanakin nan kuma jin haushin yadda abubuwan ke tafiya ba ta yadda aka tsara ba ya sanya trump umartar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya fasa zuwa pyongyang domin ci gaba da tattaunawa kan warware nukiliyar labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a kan sha'anin ƙasar Siriya Stephen da Mistura ya yi hasashen cewa akwai yiwuwar barkewar mummunan tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar. Mistura ya ce akwai kuma damuwa kan makomar ɗimbin mutanen da ke yankin Idlib inda sojan Siriya tare da goyon bayan na rashi ke shirin ƙaddamar da hare-hare. Don kawar da sauran bishe bishin dakarun 'yan tawaye da suka rage a wurin. Daman tun bayan da gwamnatin shugaban Nasiriya Bashar al-Assad ta yi alkawarin kawar da mayakan 'yan tawayen daga Idlib ake ta samun ƙarin kai hare-hare ta jiragen sama a cikin watan nan. Abin da kuma ke janyo fargabar cewa watakila za a afkawa garin da gagarumin farmaki. Mai kama da wanda aka taba kaiwa a yankunan Aleppo da Guta a watannin baya. mutanen kamar miliyan uku ne dai ke zaune a garin na idlib wanda suka hada da mutane fiye da miliyan daya da suka yi gudun hijira daga wasu sassa na Siriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da wani sabon hari a kan kafofin watsa labarai da 'yan jaridu da ya ce suna son su nuna kamar fadarsa ta White House ta zama wani gidan rudani inda manyan ma'aikata suke ta barin aiki. Abin da ya ce ba haka ba ne har ya kara da cewa fadar na tafiya lafiya kalau ba tare da wasu matsaloli ba, illa kawai 'yan sauye-sauyen da ba a rasa ba. haka kuma shugaba trump ya karyata labaran da aka bada na cewa yarsa ivanka da mijinta jared kushner ne suka kitsa makirci wanda ya sanya wani lauya mai suna don mcgahn ya ajiye aiki inda aka bada hujjar cewa wai ba a gamsu da goyon bayan da yake baiwa shugaba trump ba trump ya ce ba abin da ya hada yarsa da mijinta da tafiyar lauyan. Hafsat da mai soro ta karanto mana labaran duniya. To bari mu buɗe taskar rahotanninmu a jamhuriyar Nijar inda hukumomi suka hana waɗansu 'yan fafatuka fita daga tashar jirgin sama da ke Agadas inda suka yi niyyar gudanar da wani zaman muhawara kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar mutamar abari ta haɗa mana. a safiyar yau ne laraba aka tsare wata tawaga ta kungiyoyin hararen hula a babban filin jirgin sama mano dayak na jihar agadas musa cangari na alternative espacito yayin daya daga cikin tawagar ya mana karin haske kamar haka muna filin jirgin agadas inda aka turo shafarin tsaro za a hana mu shiga cikin gari kuma ana jiran a damu jirgi wanda zai zo a samu a koren mu eh, zuwa wani wuce. dalilin da abin da suka ga mana sun ke wannan zuwa mu zai kawo matsala akwai wajen mutane wanda suka yi barazana gamsu da hujjar da su hukumomin na jihar agada suka bayar menene abin yi a yanzu? Mu abin da za mu yi shine mu ci gaba da kokowa mu. Nan an so a gwada mana cin gari tun da an kawo jami'an tsaro da su an hana mu muna mu shigar da kara akan hani da aka yi na kwakwaran kuma akan hana mu da aka yi nan mu shiga cikin gari. Sai dai daga nashi waje minista Kalla Mutari mai wakiltar ministar cikin gida ya bayyana makasudin wannan matsala. Wannan hurufula eh, suna da wani program suna shiga kasa su gargaɗin jama'a ga irin bukatoci wa al'adan wanda an nasu to sai a agadas sai mun ka ga wata takarda ta fito da sunan zaɓaɓɓen al'umma wanda ke cewa wannan taro ba zai faru ba a agadas saboda cikin wa'annan 'yan taro akwai wanda sun ka taɓa zagin su da wa'ansu dai magunguna da irin wa'annan kuma daga baya sai muka ga abin ya ɗauki wani salo har da jama'a sun shiga cikin zancen kuma shi wannan taro yau ne ya kamata a yi shi ga su 'yan huragullan sun zo sai mun ka ci abinda abin fi sauki gare mu ka gaya musu su dage wannan taro nasu kafin mu maido eh, kwanciyar hankali. A cewar ministan sun yi hakan ne don kiyaye wani saɓani ba kuma yana nufin ba za su gudanar da taron nasu ba. Muna kiyaye su su 'yan wurin hular su yi hakuri adres ƙasar mu ce can ma akwai doka da oda za mu maido doka da oda kuma za su je su taron su kamar da an kasa yi koyo. Yanzu haka dai yan horar hular a cewar minista an ba su izinin yin wannan muhawara tasu a jihar Maradi kafin daga bisani a daidaita lamarin na agada su kuma dawo su yi muhawarar su. Lamar Abari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. a gaida tamar sai kuma batun kare hakkin bil'adama da kuma rawar da 'yan jarida za su iya takawa wajen tabbatar da sahihancin zaɓe ga Hassan Umaru Tambuwal da rahoton gangamin 'yan jarida a birnin Badan. We are gathered here in compliance with the directive by our national secretariat stage a peaceful protest. Comrade Adewumi Paniran ya ce mun taru domin mu bi umarnin uwar kungiyar mu ta ƙasa mu yi zanga-zangar lumana domin mu nuna adawar mu a game da musgunawar da ake yi wa 'yan jaridar Najeriya. We are here gathered to say no to all all forms of maltreatment of Nigerian journalists. We are here to say no to human treatment, be it from security agencies, from politicians. Comrade Paniran ya ce, ba mu yarda da kowace irin musgunawa 'yan jarida ba, ba mu yarda da kuntatawa 'yan jarida daga jami'an tsaro ba, ba mu yarda da kuntatawa daga 'yan siyasa ba, kai koda daga al'umma ne ba mu yarda da su kuntatawa 'yan jarida ba. Ya kuma kara da cewa ya kamata a mutunta 'yan jarida tare da ba su darajar su saboda ayyukan su na wayar da kan jama'a da ilmantar da su. ta rahoton Hassan Umaru Tambuwal kenan wakilin Murtala Faruk Sanyi na kuma ya yi hira da Dr. Abubakar Abdullahi wakilin kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Sokoto dangane da wannan batu. in muka lura ko muka yi la'akari da tun lokacin yakin yancin kai a gidajen jaridu da rediyo sun yi sun taka kyakkyawar rawa domin tabbatar da samun yancin kai haka ko lokacin sojoji muna iya tuna su dalagi wasu rai ekpus waɗanda gaggan yan jarida ne waɗanda da su aka yi tafafatuka har aka samu aka zo da wannan mulki na demokaradiyya daga shekara ta 1999 kuma daga wannan lokacin mun samu yawaitat gidajen jaridu ta gidajen talabijin gidajen rediyo jaridu ga sunan barkatai wasu na gwamnati wasu kuma na ɗaiɗaikun jama'a to amma abin ban takaici shine sai ya zamana irin yadda ake hulɗa 'yan jarida da ainihin musamman shugabannin ƙasar nan ba hulɗa ba ce wadda za a ce eh kyakkyawa mun ga sau tari da yawa an kakka su an rufe wasu ma an kashe su babu wani bayani na game da kisan su wasu kuma amma rorosa ainihin gidajen talabijin ko gidajen rediyo ko nan ba da jimawa ba akwai wani kyakkyawan misali daga jihar oyo inda aka je aka rusa wani fm station a so akwai ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda kuma mu ta mu fahimta shine idan ba idan ainihin su bangaren 'yan jarida ba su samu kyakkyawan yanayi ba to aikin su musamman na tabbatar da makaradiyya zai samu ainihin ishkali shi yasa muka fito domin mu mu tsaya tare da su mu nuna goyon bayan mu gare su na cewa ya kamata gwamnatin najeriya wannan gwamnatin kuma gaba daya kowane mataki na gwamnati da su yi la'akari da irin yanayin aiki da kuma matsalolin da ainihin yan jarida ke fuskanta kuma a yi kokarin magance su domin a samu sawaba kuma su iya ainihin taka rawar da ya kamata su taka a matsayinsu na wani bangare wanda ke tabbatar da mulkin demokradiyya a ƙasar nan akwai kalubale biyu da najeriya take fuskanta na farko kalubalen tsaro na biyu sha'anin siyasa da yanzu haka ya gangaro shin wanne daga cikin su ne aka fi amfani da shi domin musguna yan jarida ai idan ka saurari jawabi na suna ɗaya daga cikin abubuwan da na zayyano waɗanda su ne ke cima ainihin yan jarida tuwo a ƙwarya amma dai mafi raɗaɗi wannan shine irin yanayin da ake tafiyar da siyasar muna ganin gwamnatocin jihohi misali waɗanda ke da gidajen rediyo da talabijin sun zo sun mai da waɗannan gidajen kamar ainihin mallakar su sai abin da suke so a faɗa wanda ba sa so ba za a faɗa ba kuma kuma idan kai dan jarida ne kana aiki cikin waɗannan wuraren baka da damar ka yi wani rahoto ko ka yi wani bayani wanda akasin abin da ainihin gwamnati ke bukata nan ba da jimawa ba mun gani a jihar ikiti inda gwamnan jihar gaba ɗaya ka cokan kahin ma hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana sakamakon zaɓe ya je ya kwace gidan talabijin ɗin ya yi sanarwa ta cewa ga ainihin sakamakon zaɓen da an kai a jiharsa so irin waɗannan yanayin irin wannan yanayin da ainihin 'yan jarida suke ciki duk ya ta'allaka ne da ta yadda muke eh, eh, ta yadda gudanar da ainihin siyasa ƙasar nan shi karan kai ne rashin tsaron ai ya ta'allaka ne daga ainihin irin yadda su 'yan siyasa ke ke gudanar da lamuran su so idan ainihin shi political environment din ya zama safe and settable to ina ganin kusan matsalan tsaro matsalolin da ke shahuwar 'yan jarida da kuma sauran bangarori na al'umma duk za a iya samun sawa ba kansu. To madalla Dr. Abubakar Abdullahi kenan a hirarsu da wakilin Murtala Faruk Sanyina batun da za mu so mu ji ra'ayoyin ku a kai kenan kuma yau tambayar ita ce yaya kuke ganin rawar 'yan jarida a wajen tabbatar da sahihin zaɓe? Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Malalla kai tsaye akwai mai ra'ayi na farko a Kaduna wake bisa layi. Malama Grace ina muku barka da yammaci sunana injiniya dan Juma mai gidan bidiyo daga nan garin kasuwar magani karamar hukumar Kajuru jihar Kaduna Najeriya. To alheri ya gaida injiniya dan Juma ina gudunmawa ga shirin yau. Wato gudunmawa na musamman akan wannan mauduri da aka kawo dangane da irin rawan da 'yan jarida za su taka a hmm. kasancewa eh, aikin jarida yana ɗaya daga cikin aiki da kowace irin ƙasa tana tunkawo da aikin jarida kuma 'yan jarida sa daga cikin wa'anda suke iya ba da gudunmawa wajen taimaka ma ƙasa wajen samun zaman lafiya hmm. sannan kuma da samun ingantaccen zaɓe a cikin ƙasa kirana ga dukkan wa'anda suke mallakan kafafen yaɗa labarai musamman masu zaman kansu ya kamata su iya abin da suke iya yi don ganin cewa najeriya ta dore a matsayin da take a halin yanzu kaɗan daga cikin gudunmawa na ke ma kowa fatan alheri. to alheri ya gaishe ka mun gode kwarai da gaske towa ke bisa layi To alheri barka da yammaci. Barka ka dai wake bisa layi kuma daga ina ake bugo waya. sunana murtala ne kuma ina kiran ku ne daga garin rigasa da ake wadda take a kaduna a tarayyar najeriya a to malam murtala barka da warhaka na gode a jaleri to a gaskiya yan jarida a a duniya gaba ɗaya mutane ne masu kokari masu kuma taimakawa al'umma muna gani yan hmm. jarida ne za ki gan ana yaki shi ba soja ba shi ba kuma amma dan dai ya gaya wa duniya ga halin da ake ciki za a ganshi cikin tsamo-tsamo cikin fafagen daga yana ɗauko rahotanni amma magana ta gaskiya 'yan jaridar mu na najeriya kusan gaya miki su akwai mafi yawanci ban ce duka ba akwai na kware mm. akwai gyara a kansu wanda muna kiran hukuma ma gaskiya ma harkar jarida ta najeriya garan bawo a sa dokan da duk mutumin da ya je nemo rahoto ko ya watsa wani hoto in dai ba sahihi ba ne kawai bar aiki kuma a mai hukunci shine kawai amma suna fada daraja kamar da na gaya miki ya ishe ki misali kwaniton dan jarida ya dauko rahoton nan a jirgin su ya ɗa kafa ta labarai aka bincika aka ce kuma ba gaskiya ba ne ko ta biyu ba a ba kin ga irin wannan akwai matsala shawaran da muke ba su kenan su gyara aikin su gaba da daraja da musu addu'a da fatan za ku tashi lafiya. To madalla har yanzu dai muna Kaduna wake bisa laya Kaduna. Eh, a sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Prince kai kuma ka ji abin da Murtala ya faɗa ya ce akwai gyara wani gyara kake gani ya kamata ya harkan harkokin 'yan jaridu a Najeriya? To gaskiyar magana muna so mu ja hankalin su kansu hukumomi a ƙasar nan hmm. da shugabanni ba zai yi a dinga musgunawa ko cin zarafin su 'yan jarida ba. na ganin cewa ma ai masana sukan bayyana 'yan jarida a matsayin a kaso na hudu a kan waɗancan ciraku guda uku a wato na ginshikin ko irin demokaradiyya ma baki daya to ashe kenan suna da matukar muhimmanci sosai musamman ta fuskan a tabbatar da ingancin zaɓe da ba kowa dama don bayyana ainihin a hakikanin ra'ayinsa don tabbatar da adalci a ƙasa to don haka irin waɗannan musguna da ake musu a daina saboda mu muna ganin kamar wata tauna tsakuwa ce don tsorata su kasi aikinsu na gaskiya da adalci wannan shine abin da muke kira ga shugabanni na gode to madalla prince abubakar daga kaduna to bari mu tafi jihar wa wake bisa salaya a plateau salamu alaikum kina magana da yushau dan bane daga candan jihar plateau to malam yushau barka da warhaka haka Malam Yushau kana tare da mu ko kuma layi naka ya tsinke? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Yushau ne? Na mai eh, Malam Yushau dan bane daga Shandan jihar Plateau. To ya aikin yan jarida a jihar Plateau? Gaskiya aikin yan jarida a jihar Plateau na da mahimmanci domin yan jarida su ne ido mu talakawa su muke sa hankalinmu a kansu domin mu san abubuwan da yake faruwa. muna kira ga hukuma don Allah su daina ainihin musguna musu domin wani dan jaridan ya faɗi gaskiya to ya samu matsala da hukuma muna kira ga hukuma don Allah su su daraja yan jarida mun talakawa muna dogaro da su ne. To Madalla mun gode kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan rawar da kuke ganin 'yan jarida za su iya takawa wajen tabbatar da sahihin zaɓe kasancewa ana gab da shiga harkokin zaɓe ko kuma siyasa dumu-dumu a cikin najeriya to bari mu tafi jihar yobe jihar yobe wa ke bisa layi aiko aiko gaskiya kamar kana cikin wani rami ne dan kusanci waya taka ka kuma dan ƙara murya ya wato ya lawan kai ya kake ganin wace rawa ya kake ganin eh, yan jarida za su taimaka wajen ganin an yi zaɓe da zai zama karɓaɓɓe a Najeriya. A yi mu ɗan jarida guduma wanda suka ba suke ba ma ba zai mutuntu ba. Kuma tana ɗaya daga cikin mutanen da suke ba mu gudunmawa a harkar da mu ne ne menene siyasa suke ni. ai yan jarida ne kulluwan mu gaba daya a harkar siyasa to madalla daga jihar yobe kuma bari mu tafi lagos wake bisa layi a lagos wake lagos to lagos bisa ga dukan alamu layin naka ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yan agogo ma'anar washington ke cewa karfe biyar saura minti goma to bari mu sake komawa jihar kaduna jihar kaduna yau dai ku kun kun sa layi kuna sa layi kaduna antigras antigras kin san muna mai da hankali muna rike waya kamar takwas guda tara a hannunmu wai wai wai ashe eh, bari masu sauraro su ji sirrin sirrin yadda ake kama samu waya rediyon BOA da ke Najeriya Alhaji Musa Garu eh rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya eh to ina gudunmawa ka ga shirin akwai abun bakin ciki abun abakin takaici da za ga dan jarida kamar munan kin gani ina aikin jarida na kafa watsa labarai a Najeriya eh. amma abin da zai baki mamaki mm. za ki ga dan jarida ya yana program ya buɗe layi akan political program amma za ki ga kokarin da yake sai ya nuna site akan inda yake mm. to dan haka akwai matsaloli da gaskiya ya kamata a ce hukumar jarida ta Najeriya ya kasance tana hada wani uh, kwamiti ko kuma hada musu wani wakushan wanda za a rika fadakar da su akan cewa dan jarida bai kamata ya nuna sakin shi akan maganar siyasa ba. Kako faro bayanai Alhaji Musa sangaro sai dai kuma malam dan yana daga mana hannu sabiri da haka dole mu ja birki na na hakikanta cewa nan gaba za a sake samun irin wannan daman. To madalla ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin ne da Black Stars ɗin ƙasar Ghana, inda labari da ke isowa ke nuna cewar a ranar uku ga watan Satumba, Coach Akwesi Apia da 'yan wasansa za su buɗe sassanin su gabanin gasan samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka da za ta yi da ƙasar Kenya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana na matasa ƙasa da shekaru goma sha bakwai da Black Starlet za su tashi zuwa wa kasar Nijar a ranar Litini gabanin gasan samun cancantar shiga gasan cin kofin Afirka na matasa na rukunin Zunbi a sabuwar shekara. Kocin ɗin Black Stars Karim Zito ana sa ran zai ambaci 'yan wasa guda 25 da za su tashi tare da shi zuwa kasar Nijar. Sai dai Abdulkarim Zito ya nuna ɓacin ransa game da dakatar da 'yan wasan biyu waɗanda sun ƙasa samun shiga cikin sa'o'insu 'yan wasan bayan an nazarce su aka nuna cewar sun wuci matsayin shiga cikin gasar. mai koyar da black stars wasa coach kusi ya amshi kuɗi cd 180 daga ash fomin domin tallafawa gidauniyarsa kusi dai ya kafa wannan gidauniya ne da akadamar a bara da nufin inganta halin rayuwa na tsofaffin 'yan wasa ta taimaka musu da kuɗi da kula da kiwon lafiyansu da kuma cigabansu. sai dai kuma zakaran ƙasar ghana edwana stars za ta tashi zuwa ƙasar morocco domin karawa da daraja Raja Casablanca a zagayen ƙarshe na gasan cin kofin CAF Confederation na shekara 2018 da 'yan wasa goma sha hudu kacal. Masu tsaron gida guda biyu da sauran 'yan wasa guda goma sha biyu saboda ita zakaran na ƙasar Ghana ta da tsammani na samun tikitin shiga zagaye na gaba na wannan gasa a dalilin kashin da ta sha a hannun asakmi mimosa da cibiyu da nema 'yan kwanaki da suka gabata zakaran damben zamani na duniya ajin bantanwe ta isaac dagbe ya yi wa hidinore otaki dukar kawo kaya zagayen farko na karawarsu a ranar asabar dagbe dai ya lallashi otaki sau biyu yana kai shi ƙasa kan alƙalin wasa ya yi tsakani saboda shan kashin da yake yi a hannun dagbe. Da wannan labari na damben zamani muka iso ƙarshen labaran wasannin na yau. Radwan lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Babban burin tsare-tsaren gwamnatin Amurka dangane da ƙasar Rasha shi ne hana Rasha ta da ƙayar baya ta wajen ƙara tsadar cin zali. Hakan ya haɗa da ƙara ƙarfin rundunar soji da tattalin arziki kana da tushen siyasar ƙasar Amurka. tsare-tsaren Amurka a kan ƙasar Rasha ya samu asali ne bisa sanin cewar idan ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu tilas ne a haɗa diflomasiyyar Amurka da ƙarfin soji. A cewar mataimakin sakatare mai kula da harkokin ƙasashen Turai da yankin Asiya, Wes Mitchell, a wani jawabi da ya gabatar a gaban majalisa. ta haka muka kawo ƙarshen rage kasafin kuɗin ma'aikatar tsaro muka fara sake nazarin ƙara ƙarfin shirin Amurka na nukiliya. Muka buƙaci ƙarin dalar Amurka biliyan goma sha ɗaya don haɓaka shirin tsaro na ƙasashen Turai. Muka haɗa hannu da ƙungiyar tsaro ta NATO wadda ta kawo kimanin dalar Amurka biliyan arba'in don tallafa wa shirin tsaro na ƙasashen Turai. ta wajen ɗaukar matakan diflomasiyya da ƙaƙaba takamamman takunkumi amurka ta yi aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen turai don rage ƙarfin shugaban rasha vladimir putin na cin zali ta wajen cin tare ƙasar rasha da muƙarraban putin da ke taimakawa wajen riƙe ƙasar duk da cewa amurka ta saka tara mai tsanani sabili da cin zalin da ƙasar rasha ke yi a cewar dr mitchell mun bayyana ƙarar cewar ƙofofin tattaunawa a buɗe suke A Siriya, in ji Dr. Mitchell, muna samar da hanyoyin rage tashe-tashen hankali don magance karo tsakanin dakarunmu. A Ukraine kuwa muna ci gaba da ƙoƙari ƙarƙashin jagorancin jakada Kurt Volker don ganin Rasha ta cika alkawalinta ƙarƙashin yarjejeniyar Minsk. Amma duk da haka zaɓi ya rage ma Rasha ta ɗauki mataki na gaba. Amurka ta ƙara wa ƙasashen da aka kai wa hari a Turai ƙarfi a Ukraine da Georgia. a cewar mataimakin sakatare Mitchell. Mun ɗage takunkumin mallakar makaman kariya a tsibirin Balkans kuwa mun taka rawar gani wajen kawo ƙarshen rikici da ake yi a kan sunan Grace Macedonia da kuma tattaunawa a Sabiya da Kosovo da cimma burin ƙungiyar EU na zaman lafiya. Daga ƙarshen gabashin Turai har zuwa tsakiyar yankin muna ƙarfafa amfani da hanyoyin samar da makamashi daban-daban da yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kan al'umma. Rasha tana haddasawa da kuma ɗaukar nauyin waɗannan matsaloli da nufin gurgunta al'umma da gwamnatoci. Don magance barazanar gwamnatin Amurka da ƙungiyar NATO da ƙawayenta na aiki don kawo ƙarshen wannan matsalar. amurka a shirye take ta kawo ƙarshen cin zalin rasha da duk wasu ayyukanta na munafunci a lokaci ɗaya ƙofofin sulhu a buɗe suke mai ba da shawara a harkokin tsaro namu ya gana a Janiba wanda ya ce ya kamata rasha ta ɗauki sabon salo. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida harande rayuwar kenan kafin mu karkare dai ba mun cinye lokaci sabili da haka babu takaitattun labarai duka-duka a nan za mu dasa aya a yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu kawo muku waɗansu shirye-shirye yanzu a madadin Hafsat Bello ɗan mai soro da Daniel Don wato Brown da kuma Mr. Tarawale da suka taimaka wajen ganin nasara wannan shirin alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya da alheri.